gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku kwasha labari bismillahir rahmanir rahim farin wata kashi na ashirin da biyar. samun waje ta zauna a hankali tana jin wani farin ciki wanda bata san daga inda yake zuwa ba ta ce ta ce maka me ta ce Nasir kana ina? ina son ganin ka na yi kewarka kwana biyu gajeriyar dariya ta yi tana cewa Allah shirye ka shirin carbi ta yi dariya kai ba baka rasa abin faɗa wane ne kuma shirin carbi shi ma yar dariya yana mai canza magana me kika tanar mana yau ni dai ina da wani surprise ni kuma ina da wata magana da nake son mu tattauna oh really to zan samu wani ɗan break daga asibiti da yamma sai mu haɗu right hakan yayi ta ce da shi Love you, love you too. Wannan kenan. Ko a lokacin da ta fara hangensa yana tawowa, idan tana zaune ne akan wata kujera a cikin jerin kujerun da ke gaban apartment ɗinsu. Sai ta kama kanta da ƙari masa kallo. Kamar ko da yaushe, yana sanye ne da simple riga da wando sai ya ɗora jaket baƙa a kai. Sai a lokacin ta ƙara gano cewar ya fara tara gemu. Yanayin nasar kan bata wani irin kwanciyar hankali da bata san dalili ba. Kin shagala a kallo Na yi miki kyau ne har haka? Abin da ya fara ce mata kenan yana miƙo mata rufaffen kofin shayi. Ta karɓa tana cewa cikin raha, an taɓa ce maka kana da kyau? A'a gaskiya, ya faɗi yana girgiza kai. Ana dai yawan ce min ina da masifar taurin kai. Dariya suka yi, ta ɗago kofin tana cewa thanks. Ya ce ana ga baki gajiya da shan shayi. Kai kuma baka gajiya da bani ko? Aiki na ne, ya ce da ita. A hankali ya samu gurbi a wajen kujerar ya zauna, sannan ya ƙara da cewa I'm all ears. ta kalle shi a tsanake ta ce dakto kana tunanin cewar iyayenka da 'yan uwanka za su bari ka aure ni kallon ta yi da alamar mamaki a fuskarsa ya ce iyayena 'yan uwana ta ce eh i'm confused me yasa ba za su bari na aure ki ba akwai wata matsala ne ta nisa sannan ta ce ganin yadda nake ba wani boyayyen lamari ba ne kana ganin idan suka ji an gyara ne ne ta hanyar tiyata ba zai zama wani abin kushe a wajensu ba? Manubiya, ni ne zan aure ki kuma ni naga zan iya haka ra'ayin wani ba zai canza komai ba ni ina yin abubuwa ne based on abin da naga yayi min ba wai abin da yayi wa wani ba kuma dama can na gaya miki ni maraya ne babana ya rasu sai mamana da ta rage min nisawa tai ta lura shi komai nashi na bature ne aƙidinsa ma kamar na turawa ba da san farin ciki za ta yi da hakan ba ko aka sa. to kana ganin ita maman naka za ta so haka ta tambaya a ɗarare tana tuno fuskar hajiyarmu murmushi ya sakar mata ya ce mamana za ta fi ni son duk wani abu da na nuna mata ina so wani irin sanyi ne ta ji ya bi zuciyarta ba ta so sai ta saki jiki a zuwa irin na baya duk da har yanzu ba wai ta saki jikinta ne gaba ɗaya tana jin tsoron mutanen duniya yanayin fuskarta ya so ma canzawa har ya lura da haka ta ce shin nasir ka san cewar takamaimai ni ban da wanda zan kira da mahaifi ya ɗan ya mutsa fuska a hankali shi dama akwai wanda za a ce ba shi da mahaifi Ina ga sai dai a ce an samu wata matsala da ta afku a lokacin samuwarsa. To irin haka ce ta faru da ni. Ta ba shi amsa. Were you born out of wedlock? Wato an haife ki ne ba tare da aure ba? Ta girgiza masa kai, zuciya tana taso mata da wani irin ɓacin rai. Ta ce da aure aka haife ni, sai dai shi mahaifin na ne musanta samuwar ciki na. Akwai liyan a tsakanin iyaye na biyu, ban taɓa ganin babana ba a duniya Nasir. Wata irin gifta har ya gani a idanunta. A hankali ya kama kofin da ke hannunta da ke zubar da shayi saboda karkarwa da hannun nata ke yi. Ya ce, Calm down. Do you want to talk about it? Ki natsu. Kina son mu tattauna akan haka? Girgiza masa kai ta yi alamar a'a. Ya ce, Then it's okay. Hakan yayi. Sai ya jiyo ta tana cewa shin ka taɓa yin da na sanin fitowa daga wani tsatso? Ka wayi gari kana jin dama wanda ya sanadiyar samuwarka ba shi ba ne? Wani irin abu ne ya gifta ta idansa saboda tasirin maganarta. Wani irin duhu ne, ya tuno abubuwa da dama a cikin ƙananan daƙiƙu. Ya tuno abubuwa da dama duk da ƙarancin shekarunsa, yadda maza ke jeran gwano a gidan mahaifiyarsa. Ya tuna yadda wani ya hankaɗe shi saboda dukan da yake kai masa yana yaro. Ya tuna yadda wani ya shiga ɗaki da mamansa, uwarsa, mahaifiya. Ya tuna kwalaben giya birjik da yadda faɗa ya haɗa wani da mamansa ya ɗaga kwalbar ya rotsa masa a kai. Jinin da ke malala har yau bai bar idanunsa ba. Wani duhu ya mamaye kwanyarsa. wani duhu da bai taɓa zaton zai yayi ba. Nasir, Munubiya ta kira shi a firgice, ya da hankalinsa. Fuskarka, ka na wani irin canzawa. Sai gumi kake, kamar akwai wata damuwa a tattare da kai. Lafiya? Sauri ya zaro hankacin ɗin da ke aljihunsa ya fara goge gumin. Fuskar tashi tana ɗan sakewa a hankali, ya ce babu komai. Na ɗan shiga tunani ne. Tunani mai zurfi. Do you want to talk about it? Kana so mai magana akan haka? Gajeren murmushi ya girgiza mata kai alamar a'a. Shi kadai san yadda yake ji. Sannan ya ce shi ɗan Adam ba shi da zaɓi akan hanyar da aka same shi ko waɗanda suka same shi. Da a ce yana da zaɓi akan haka da wasu abubuwan ba su faru ba. Shi yana da zaɓi ne akan aikin zuciyarsa. Shi yasa Ubangiji ke kama mu da laifin ayyukan da zuciyarmu ta saka mu aikatawa, ba wai na waɗansu ba. Zuciya mai kyau ake bukata ta tare da mutum, ba wai wani abu ba. Manzon Allah yana cewa, A cikin jiki akwai wata tsoka, idan ta gyaru, dukkanin jiki ya gyaru. Haka idan ta ɓaci, dukkan jiki ya ɓaci. Ya ce wannan ita ce zuciya. Ya nisa a hankali yana kura mata ido kamar yana karanta wani abu a tattare da ita. So yake magana da zai faɗa mata ta shige ta kai tsaye cikin zuciyarta. Yana jin wani abu game da ita, wanda ba zai misalti ba. Daga nan kuma sai ya juya mata zuwa harshen Turanci. Everyone has a story to tell Manubia. Every single person that walks past you Every single person that smiled at you. Behind that vulgar smile may be a very terrible story, a hurtful one. Stories you wish didn't ever happen. Ma'ana, kowa yana da labarin bayarwa munubiya, Kowane ɗan adam ɗin da ya wuce yana tafiya, da wanda ya maka murmushi. A bayan wannan murmushin, zai kasance a wani mugun labari, labari mai tsananin ciwo. Irin kalan labarin da ba za ka so a ce ya taɓa faruwa ba. kallon kallo ake tsakanin shi da ita kowannensu na sake-sake a zuci shi ya katse shirin da cewar ta so nuna miki wani abu tasowa ta ta bishar suka ɗanyi doguwar tafiya bai manta ba ranar suna wata hira ta ce da shi tana ƙaunar wasan basketball fiye da komai yanzu ma wani tangame man filin basketball ne fetal da alama ma ba kowa a ciki a wannan lokacin an zagaye shi da irin doguwar wayan nan daga can wani gefe kuma akwai na masu ƙwallon table tennis da kuma masu buga sunuka. Ya ce yana mai watsa hannayensa. Gashi ma mun zo babu kowa, yadda za ki ji daɗin watayawa ke kaɗai. Kina da minti talatin. Ya sa hannu ya zaɓi ƙwallo ɗaya a cikin tarin jajayen ƙwallon da ke aje a wurin, ya miƙo mata. Minti ɗaya ma har ta gushe. Kallon shi take tana dariya, ta ce wai menene nufinka? Ba kina sha'awar wasan basketball ba? To ki ba zuciyarki abinci. Wani irin kallo take masa, ya kashe mata ido. ya ce ki yi mai isarki kafin mu wuce wannan ma wani salon waƙar zuciya ne minti biyu ta gushe kina da ashirin da takwas wani irin farin ciki ne ke ratsa ta ta ce to kana kallo na zan yi dariya ye wani abu da kan bashi mamaki kwarai a tun san da ya haɗu da ita ganin shi san ba mu abocin dariya ba ne kallon ki laifi ne mu fa anan kowa rayuwarsa yake babu wanda ya damu da abin da wani ke yi amma a yanzu zan je in zauna ɗaya daga cikin kujerun can Ba miki alkawarin ba zan kalle ki ba. Kina da sauran minti ashirin da bakwai. Ya wuce je siyo wani lemon kwalba na mangwaro, ya zo ya zauna a can wasu kujeru da ke nesa. Yana kurba a hankali yana bin ta kallo, yadda take buga cikin ƙwarewa da nishaɗi. Idan sai bubul ɗin da ke bansi, da yadda take jefa ta a cikin ragar kwandon, kuma ta yi sa'a ta shige kirif. Ƙwaƙwalwarsa ta tafi duniyar tunanin baya. Ka ga wannan mutumin ko yaro na, shi ma babanka ne, ka bi ka ce masa ankul. Muryar Messi mamako kenan, mahaifiyarsa. Haka tarin masu suna ankul suka dinga zarya a cikin ɗan tsukin gidan nasu. Da ya fara wayo sai ta fara kora shi ɗaki. baya fahimta har ya fara ganin ainihin wace ce mahaifiyarsa. Ya gane ba wata bace dai illa karuwa, mai canje-canjen maza a koda yaushe. Ta saka shi a makaranta sai ya ji duniya babu abin da yake so irin ya tafi makarantar. Saboda makarantar kaɗai ke sa shi jin daɗi, da ita kaɗai ke sa shi fita daga ƙunci. ita kaɗai ke sa shi ya ji ya nisanta da ganin ƙazanta da mahaifiyar tasa take aikatawa. Sannan duk wata rana Asabar, gidanta ne matattaran mashaya, yadda za a haɗu a shagiya a yi tatil. Kafin a yi wannan taron, takan kulle shi a ɗaki ne ta tara masa littattafan makaranta. Amma hakan baya hana shi leƙawa ta taga, ya ga ƙazanta da ake aikatawa. Sai kuma wani abu mafi muni, lokacin da babansa yana raye tare suke sallah. Ko a yanzu ma yana yi, amma sai dai me, duk lokacin da za ta tafi coci da shi take tafiya. wani abu da ya fara saka zuciyarsa cikin ruɗani. Nasir Nasir Bakori ya taso da tsanan mahaifiyarsa a zuciya, wata irin tsana mai ban mamaki, wata irin tsana da bai taɓa zaton zai iya yi wa uwarsa mahaifiya ba, ba don komai ba sai don kyamatar munanan halayenta. Tun daga lokacin ya ji baya son mu'amala da kowa, baya son ya rabu kowa, ya fi so ya rayuwarsa shi kaɗai. Hankalin dangin babansa ne suka jiyo kansa. Na labarin da ke zuwa masa cewar Messi ta faɗa karuwanci a garin Kaduna. har ma ta mayar da ɗan ɗan uwansu Kirista. Wannan ne yasa suka zo har Kaduna suka kwace Nasir a hannunta. Wani abu da ya ja masu faɗa kace-kace da ita. Tana ihu tana kuka haka suka ɗauke shi a ce wasu za su inganta masa rayuwa. Sai dai Nasir bai kare a ko'ina ba, sai tsakar gidan babban gida na Alhaji Abdulmumin Bakori. Ana zuwa aka ce an damƙa shi ne a hannun matar wan babansa, Mama Jummai. Wani zance na cikon magana, don bai ga amfanin hakan ba. Ba a je ko ina ba abinci ya fare masa wahala. ba wai dan babu abinci a gidan ba sai dan babu wanda ya damu da shi kyamata sama ake ba a yi nisa ba idan suka yi faɗa da yaran gidan sai su dinga kiransa da ɗan karuwa dan ya kwana a wajen ruwa ya masa duka ba komai bane da a hana shi abinci ba komai bane da a hana shi wasa a cikin yaran gidan ba abun mamaki bane babu wata magana da ke fitowa a bakin mamajin mai gare shi sai na mugayen alkaba'ai sam ya kasa gane dalili shege tsinanne ko a makaranta ya kasa yin abin arziki saboda ba shi da kwanciyar hankali sannan ba shi da lokacin da zai duba littattafansa saboda ɗimbin aikin da ake jibga masa ba a wani daɗi bai fara ɗauka na ƙarshe a ajin yana iya jiyo muryar mama jimmai daƙiƙi takwali babanka na zuwa zan gaya masa babu abin da ka iya sai kuncin rai sai na sa an cire ka a makaranta an maida ka ta gwamnati tunda asarar biyan kuɗin makaranta kawai ake yi haka za ka ƙare irin uwarka baya taɓa manta da irin maganganun mama jimmai hakan kuma bai taɓa saka shi ya yi ƙoƙarin ba. Bai fasa ɗaukan na ƙarshe ba, ba kuma fasa danƙara masa rufitin a makarantar ba. Mahaifiyarsa kan zo loto-loto, hakan kuma karɓe ta a kyamace. Kullum ta zo ta kalle shi sai ta yi ta kuka. Nasir wahala ne kana sha ko? Ka bi ka yafe min yaro na. Kai ma kana jin ƙyama na ko? Ina yi ne fasa bili da kai. Ina so in tara kuɗi ne. Ina so na bina kula da kai kamar babanka. Na kusa in daina karuwanci fa. za ka bi ni mu koma Kaduna ba? Girgiza mata kai yake yi, don babu wani abu da ya tsana sama da zama da ita. Hakanan babu wani abu da ya tsana sama da zama a wajen dangin babansa. To amma ya zai yi, ba shi da wani abin yi irin ya guji mutane. Mutane dafi ne, in ji ƙwaƙwalwarsa. Don haka sai ya iyayensa yake rayuwarsa a kan doron tunaninsa shi kaɗai. Ba a wani daɗe ba autan gidan Baba Umaru, ya kula da halin da yake ciki na tsangwama. Dama dai gidan ya fi su sanyin hali. ya ɗauke shi ya maida shi gidan shi ma da kenan ba korin. A gidan Baba Umar babu wahala abinci, babu kuma tsananin kyara da tsangwama, irin na babban gida. To amma me? Su ma a nan ɗin san ba sa son ya raɓe su, ba za son harka da shi. Yana rayuwarsa ba tare da wata matsananciyar takura a wajen matar gidan Antilami ba, balle 'ya'yanta, sai dai babu sakin fuska ko na miskala zaratin. Baba Umar ne ya canza masa makaranta, yana aji biyu na sakandare. Kafin ya shiga aji uku ya warware har ya fara ɗaukar kusan na goma a ajinsu. Bayan lokacin ne mahaifiyarsa ta bayyana da wani sabon zance. Yaro na, a don Allah maganan da ina so na maka na cewa na samu masoyi ne fa. Sabili da haka zan yi arwe ne a nan Kaduna, sunan shi Aliyu ne fa. Jiya kamar an sauke masa wani nauyi a zuciyarsa. Duk lalacewar auren gwara ta yi, a duk sallolin rayuwarsa bai taɓa gushewa ba tare da ya mata addu'a shirya ba. Ta ƙara da ce masa yanzu fa na yi shiryuwa yaro na, ba na yawo kuma. Na je church namu pastor na yi mini addu'a, ya ce mini kuma babu matsala. Yesu ne zai yi ceto na a kiyama. Don bayan aurenta wani kaso mafi girma na ƙiyayya ta ya ragu a ransa, ko ba kuma ya san a gidan miji take zaune. don ya taɓa zuwa mata hutu har na sati biyu, da yadda baba Umaru har gidan da take aure. Da ya gama makarantar sakandare kamar wasa, aka zaɓe su zuwa zana wata jarabawa ta scholarship na zuwa ƙasar Amurka domin yin karatun medicine. ba a wata wata ba Nasir ya lashe wannan gasa. Cikin ikon Allah bai ɗaga ko ina ba sai ƙasar Amurka domin yin karatu. Tun daga nan baya fuskantar komai sai tarin nasarori. Dangantakarsa da mahaifiyarsa tun da can ba ta shakuwa ba ce. To amma da wasu Amerika da zamansa likita mai abin hannu sai ya zamana tana neman sa akai akai. To ba ma ita ba, ‘yan uwansa da suka guje shi ya zamana sun yi ca a dole su masoyansa ne yanzu. Har rige-rigen kiransa a waya ake. Idan ya je hutu a ta rige-rigen son faranta masa. daga lokacin kuwa da ya zama Eurosojan a babban asibitin Jackson Memorial da ke Miami, Florida. Sai ya zama na idan za a ce nuna wanda yake masa kiyayya guda ɗaya, to ba zai iya ba. Sai aka zo ma ana ta san haɗa shi da 'yan uwansa mata aure, aure irin na zumunta. Kawai kallon kowa yake. Ya saka a ransa cewar alheri ne tsakaninsa da kowa, amma ba har zuci ba. Don duk wanda ya ƙi da daddare, ya so ka da rana, kai ka san akwai babban dalili. Don haka sai ya ci gaba da sa fuskarsa fuskar gizago. ya ci gaba da mu'amala da danginsa kada ranka da han. Amma san bai yadda sun shigo rayuwarsa ba. Rayuwarsa yake shi kaɗai akan kan doron ra'ayin kansa. Mutum ɗaya yake ɗaga a ƙafa, uwarsa mahaifiya. Tun bayan dawarsa Amerika take yawan kiransa da cewar ya yafe mata na shakulatin ɓangaren da ta yi masa yana yarinta da irin ɓacin da ta jawo masa. Ya gaya mata ya yafe mata, amma akan sharaɗi guda ɗaya na cewar ta tuba, sannan ba za ta kuma bullo wani abincin mutuncin ba. ko wani abin da zai taɓa mutuncinsu shi da ita a gidan duniya. Ta ce ta amince. Ba a wani daɗe ba ta fara masa ƙorafin kasuwancinta ya lalace, mijinta ma da yake kasuwanci komai ya tarwatse. Ba su da komai. Haka ya ɗauki zunzurutun kuɗi ya tura mata domin ta ja jari. To a hankali sai ma ya zama duk nauyinta da namijin nata a kansa yake. Ba ta gajiya da ƙorafe-ƙorafe, shi kuma baya gajiya da tsaya mata akan haka. Ba don komai ba, sai don uwarsa ce mahaifiya. baya son ko a gobe kiyama Allah ya tsaye da shi akan doron kin kyautata mata wannan hidima da Nasir ke yi wa mahaifiyarsa ba karamin makauniya so da kauna ya saka mata na ɗan nata ba sai ya zama na ko magana mara daɗi ba ta gaya masa ita kullum farin sa take bukata ba ta so ko kaɗan ya shiga ɓacin rai ita a dole ya yafe mata abin da ke zuciyarsa game da ita ya kuma ci gaba da kula da ita a daidai wannan lokacin da ba ta da komai kullum a rayuwarta cikin alfaharin dukiyar ɗanta take duk wadda bata taimaka ko na misƙala zaratin wajen zamansa hakan ba. A yau babu wani wanda nasa zai kira sanci sama da mahaifiyarsa, da haka ya gaya zuciyarsa cewar ya karɓe ta a duk yadda take. Bawa ba shi da wani zaɓi akan waɗanda za su yi samuwar sa a duniya. Ya amince da hakan, kuma ya karɓi ƙadararsa a haka. Wai tukunna ma, shan ana iya gujewa uwa mahaifiya? Idan an guje mata ina ake zuwa? Kasuwa ake zuwa a siyo sabuwa? Mai kyawawan halaye, a dawo gida a yi ado da ita? da kyawun halin mutum ba shi da ikon canza halin wani dusan da yake masa kuwa halin wani kan iya canzawa ne idan shi da kansa ya bawa kansa dalilin canzawa amma dai kai ba mai bin ka'idar lokaci ba ne muryar manubiya ce ta katse shi daga duniyar tunani ya ɗago ya kalle ta wani haske ne a idanta na farin ciki ya ce haba dai yanzu mun ci minti nawa minti talatin da bakwai ta ba shi amsa nan gaba idan za mu zo zan cire a cikin mintunan gaba murmushi yayi ya wuce sai robar ruwa guda ɗaya miko mata yana faɗin ya kika ji zuciyarki yau saka yau ta ce da shi ya ce to haka ake ba zuciya abinci fita sakai sana taka a hankali har zuwa kofar coral apartment agogonsa ya duba ya kalle ta ce ni yanzu zan wuce gida zan huta kaɗan kafin na wuce asibiti da daddare ina da kwal yau ki ce mama ina gaishe ta yau ba zan samu damar shigowa mu gaisa ba sai zuwa wani lokacin na gode nasir na gode da komai da ce da shi tana kallon sa cikin ido. Shi ma ya ba ta amsa da na gode da godiyar kimunubiya. Da wannan suka rabu. A hanya ya tsaya sai abinci a wani restoran na 'yan Chinese ya wuce gida. Ya zauna kenan ya fara ci, kira mamansa ya shigo wayar. Ya amsa kiran da hello, mommy, kuna lafiya? Ya mai jikin? Yana tambaya ne game da daɗaɗɗen rashin lafiyar da mai gidan nata ke yi. Wani tsaki ta ja na ɓacin ta ce yaro na, wani jiki kana magana ne kuma? Jikin nashi yana yin sauƙi ne, Ciwo ya tafi ciwo ya tafi yaki. Ina faman wahala da mutumin nan fa. Gashi ɗan taro ma ya ajiye ko kaɗan taɓa kaɗan babu, sisi babu. Sai nauyin shi sai nauyin maman shi. Waye ne zai iya? In ba dan kai ba ma yaro na. Zan iya ne? Idan da sabo ya saba da ƙorafe-ƙorafenta a koyaushe. To amma shi a ransa babu wani abu da yake so irin zaman aurenta. Dalilin kenan da ya sa matsala idan har ta kuɗi ce a gidan aurenta zai magance mata nan da nan. kuma sai ya duba ga idan ba ita ba wa yake da shi makusanci mumi na faɗa miki ki kwantar da hankalinki har yanzu ina kan shirye-shiryen zuwan kuna asibiti ne amma kin san yanayin visa sai a hankali da kuma funding ɗin. to amma babu damuwa ina ƙoƙarin ganin komai ya tabbata wani farin ciki ne ta ji ya mamaye ta ita kuwa mai tai mai kyau da a rayuwarta Allah ya bata da kamar haka ɗaya tamkar da dubu saboda farin ciki bata san lokacin da ta ce my son my one and only son god we bless you I have covered you with the blood of Jesus. Makiya ba za su iya taba min kai ba. Duk abin da kake so ne, shi za ka samu yaro na. Haka ya bi ta da na gode momi, saboda bai ma da abin faɗa. Idan ya fara mata magana ta musulunta ma ɓata lokaci ne, don ba ta da niyya. Manubiya ce ta faɗo masa a rai. Cikin farin ciki ya ce, Momi, ina da albishir da zan miki. Na samu matar da zan aura. Wata fashion designer ce, tana aiki ita ma a nan Miami. Idan kika zo za ku haɗu. wani irin abu Messi mamako ta ji na farin ciki da bata taba ji ba. Ɗanta shalele na nunawa ne zai yi aure? Ita yanzu ina za ta sa kanta dan daɗi. Kuma auren ma irin wanda take so na nuna sa'a. Irin kalar wacce ɗanta ke so ya aura. Dama fatan ta karya ka mata daga dangin ubansa. Irin farin cikin da maman ta nuna a lokacin sai da ya sa Nasir ƙyaƙya ta dariya. Domin ya jiyo ta tana rawa. Wannan abu da ta nuna masa sai ya ji kaso mafi yawa na laifinta ya gugu a ransa. Ya ƙara da momi Yana son tafa sosai. I can't afford to lose her. Wannan magana haka take har cikin zuciyarsa. Abin da Dr. Nasir ba bai sani ba shine kurakuran magabatanmu kan yi rasa su tadda mu su zame mana togaciya wajen cin burinmu, su zame mana raunin da za mu gagara ɗauka. Taɗija, Allah sarki munobiya, wannan shine kin yi gudun gara kin faɗa gidan zago, don har yanzu akwai sauran rana akaba. ko ya za a ƙarƙe? Mu haɗu da ku a kashi na gaba don gobe ma da labari.